Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Wani tanki da aka masa zane da wani katin rubutun Z a cikin birnin Maripol da aka yi wa ƙawanya. Ya afka wa motocin bas bas kane ya lalata su kafin ya fara sako harsashai. Mayakan Ukraine daga bisani sun lalata shi inda suka samu ɗan nasara a wannan yaƙi. wani dan jaridar kamfanin dillancin labaran associated press ya shaidi ruwan harsashai da tankin ke yi wa wani ginin bene mai hawa tara wanda yake cikin rukunin ma'aikatan kiwon lafiya da aka yi ta yi wa harbi ranar juma'a a birnin da sojojin rasha suka yi wa zube hoton bidiyon da ya naɗa ya nuna yadda barin wutar ya afkawa ginin wanda ya lalace ainun kanaita da wuta a ciki mawuyacin al'amari ne a gano ko wuraren na 'yan rashan sun fara samun wuta daga wuraren da ake kaiwa harin a wani lokaci ma an harbi wata ma'aikaciyar kiwon lafiya a kogunta ta tsira amma yanayin asibitin na ƙara taɓarɓarewa tagogin asibitin sun lalace sakamakon barin wuta daga tankuna da atilari da ke kusa da su an dai tanadi wutar lantarki don gudanar da aikin tiyata kuma harabar falon ya cika makil da jama'a amma babu wurin bi limaman cocin rasha da ke birnin amsterdam na kasar holland sun sanar a jiya asabar cewa za su balle daga cocin na moscow saboda barazanar da suke fuskanta sakamakon mamayar da rasha ta kai wa ukraine a cikin wata sanarwa da aka kafe a shafin yanar gizo bayan wani taro limaman cocin baki ɗaya sun sanar cewa ba za su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu a cikin ofishin mai tsarki na moscow ba da kuma samar da yanayi mai aminci ga ruhi na mabiya addinin a cikin matukar bakin ciki muna sanar da cewa baki ɗan limamai hudu na cocin st nicholas of myra a birnin amsterdam sun riga sun yanke shawarar ajiye aiki a cewar cocin a ƙasar ukraine ma wasu limaman krista na rasha sun yi tar da cocin na moscow tun farkon mamayar da rasha ta kai wa ukraine ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tana biyan sama da dala miliyan biyu a kowane wata domin ba da tsaron sa'o'i 24 ga tsohon sakatare mike pompeo da wani tsohon hadiminsa wanda dukkaninsu ke fuskantar babban barazana daga iran ma'aikatar ta sanar da majalisar dokoki a cikin wani rahoto cewa kudin da ake kashewa tsaron pompeo da tsohon wakili zuwa iran brian hook daga tsakanin watan agustan shekarar 2021 zuwa fabrairu wannan shekarar 2022 sun kai dala miliyan goma sha da dubu ɗaya kamfanin dillancin labaran associated press ne ya samu rahoton wanda aka buga ranar 14 ga watan fabrairu a matsayin rahoto mai muhimmanci kana na sirri pompeo da hook su ne suka jagoranci gwamnatin trump wurin gangamin matsawa iran kanar rahoton ya ce ma'aikatar leƙin asirin amurka ta kimanta wannan barazana a kansu na ci gaba da kasancewa tun lokacin da suka bar gwamnati kana za ta iya ta'azzara barazanar ta ci gaba da kasancewa har lokacin da gwamnatin biden ta shiga tattaunawa da iran a kaikaice akan dawowar amurka a cikin gagarumar yarjejeniyar nukuliya ta shekarar 2015 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu makamai masu linzami guda goma sha biyu da aka harba daga wajen kasar iraki sun afkawa birnin irbil da ke arewacin kasar a yau lahadi a cewar jami'an kurdawa da suka kuma ce ba a samu asarar rai ba sai dai babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin ko kuma ba da wani ƙarin haske wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya kira wannan harin mai matukar muni amma ya ce babu wani ba amurke da wannan harin ya ratsa da shi kana babu wata barna a kan ginin gwamnatin amurka a irbil talbijin kasar iraki ta ambato kalaman dakarun kurdawa mai yaƙi da 'yan ta'adda a yankin tana faɗin cewa makamai goma sha biyu da aka harbo daga wajen iran sun faɗa wa irbil sai dai ba iya gano takamammen inda suka faɗi ba a baya dai sojojin amurka da ke jibge a harabin filin jirgin sama na irbil sun sha fama da hare-hare rokoki da jirage masu saukar ungulu waɗanda jama'an amurka ke zargin ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da iran ke kaiwa amma dai ba a samu irin wannan harin ba tsawon watanni. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin Kasuwa a kai ne, kasuwa a kai kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu saboda ni dai zama na nan ban taba sanin wanda mun ka kama mun ka kai musu an kai mai hukunci da ya kamata ba tsakani da Allah. Awo. Kai mun ka ba mutum wainin na ciya shi shi daina yin abu gaban kanshi abin da bai sani ba za mu kai shi gaban wannan kwamitin shi zuwa hanar da shi. Jama'a masu jin mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da safiya da kuma sake kasancewa mu da ku a cikin shirin kasuwa akai miki dole. Shirin kasuwa akai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku a kowane kowane mako sunana lamido abubakar sakkwato kuma wannan shirin na yau ya kawo ziyara a kasuwar da ake hada-hadar canjin kudaden kasashen waje da ke sakkwato kama daga dala amurka zuwa saifa da kuma sauran kudaden kasashen waje dala na kason dala nawa yake eh, dala muna sai san maka 580 to ya saukin da za a yi to muna yi mu baka ita fa 70 masha mm. dala bakwai ne kaso 7 dollars na kaso ana samun shi tuna na ashiru na shigo in sai dala ne gaskiya ta kara kuɗi fiye da yadda na sayi kwanakin baya na sayi ta da biyar da hamsin ganin yanzu na sayi ta biyar da saba'in kuma ta samu karuwa. Shirin kasuwa a kai ni kilo ne. Yanzu haka kuma ina tare da ɗaya daga cikin 'yan canji. na Mustapha Abdullahi Maidala mai harkar canji a nan tsohuwar kasuwa. Muna sayi muna sayarwa. Kama daga Naira ta Najeriya da Dola Amerika da Saifa duka abinda da muke hulɗa da shi ne. to wannan hulɗa kuma muna yi bisa ga abin a tsarin eh, doka na ƙasa da kuma haɗin kai da cbn to abin a ƙalubale gare mu kamar yadda ake bankaɗo kudaddakin kasashen waje waɗanda an mara kyau jabu. To kamar irin waɗannan matsaloli yanzu kamar kisa-kisai nawa ne kuka fuskanta na karɓar kudaden jabu da kuma irin matakan da kuke ɗauka? Gaskiya mun samu kisa-kisai waɗanda muka je kotu sun kai biyar. wasu har sun je gidan yare ga abin da ya shahi saifa ko dola to yanzu wani mataki kuke shirin ɗauka na zamanantar da wannan abu matakan da muke ɗauka muna son mu kawo mashin kamar na banki wanda duk wani abu wanda ya shigo wanda ya kuɗin waje sai mun yi sikirinin ɗine in za mu saye in za mu sayar kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu Assalamu alaikum suna Abubakar Umar Lemi. To wallahi kan babu daɗi don lokacin da ka kuɗaɗen nan ina ganin na yi hasara wani lokaci tala dubu takwas ne wannan hasara kuma na waye ga cikin ɓacin da sauransu. To da kasance dai alhamdulahi ana san dai, hannun an samu dai an wula abubuwa. amma jama'a suna shiga cikin wannan matsala kuma babu daɗi gaskiya don wani in ya shaci matsala irin wannan ba ya hita har abada don abu na wanda da ka same shi in ba Allah ma wata hanya ba a kuma yadda da kai kai matsayin dan canji ka zama wata kala ba a yadda kai ba a kuɗi sunana Alhaji Ibrahim Ibni na taɓa hasara ta kaman dubu ɗari da ashirin ta saifa to sannan duk lokacin da Allah ya kaddari an ha kawo in abin ya kwance min kai sai na zo inda waɗanda sun ka san su su duba mini to amma kamar jagorin ita wannan kungiya tana cewa ku ne kuke karya doka wajen karɓar kudaden jabu. Ya muna ke karya doka tun da abu ne wanda an kai su kansu ana yi ba su ita su amshi ta abu ne wanda yake ille kurma an kawo ma ya yi daidai da wanda an na kwarai sai bancin sun daga ko da haka ba sai haga noja bonde suna cewa akwai da ba a canji tun da sahe da kuma da daddare kamar kamar kowane mataki kuke dauka kuna bin wannan doka a gaskiya Allah mu duk lokacin da aka kawo mana canji in dai mun san mutum gwargwadon zarafi muna ba shi canji to kamar ita kungiyar yan canji ana zarginta da nuna fifiko ko kuma da rashin misali bin doka wajen aiwatar da abin da ya kamata ta aiwatar ko tsoro tsakani da Allah kuma akwai wannan saboda ni dai zama na nan ban taba sanin wanda mun ka kama mun haka musu an kai mai hukunci wanda ya kamata ba tsakani da Allah gaskiya ta Allah suna na Mubarak Aminu Daniya an samu fuskantar jabon dala america kusan dala dubu takwas a babbar tasha kuma kaga kuɗaɗe na masu yawa kila kuna kauce ma bin ka'idodi wajen canji watakila shi haddasa samun wannan matsala awo ana samu haka nan sosai gaskiya suna kauce ma ka'idodi sosai to jama'a kada ku shafa shirin kasuwa a kai miki dole ne ke zo muku daga nan kasuwar 'yan canji ta tsofar kasuwa a birnin Sakkwato da ke tsakiyar Sakkwato. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu. sunana musa abdullahi eh, ma'ajin kungiyar 'yan canji ta jihar sokoto ya za ka yi bayani a takaice wannan sabon zubi na kwana 40 da ita wannan kungiya ta 'yan canji eh, ta jihar sokoto ta kaba to abinda zan cewa dai waɗannan kwanukan da muka yi ana jagoranci alhamdulillah muna gudanar da hulɗan nan tamu kamar da mun ka saba ta insha Allah sai dai kalubalen din da aka samu wanda shi ba za a rasa ba muna samun shiga membobinmu da cikin ɗaiɗaikunmu wanda aka samu insha Allah cikin ƙungiyar mu ma da taskwas kwamiti wanda an ka naɗa don laptop da duk wanda bai bi doka ta kungiya ba tare da haka in mun ka ba mutum wainin na cewa shi shi daina yin abu gaban kanshi abin da bai sani ba za mu kai shi gaban wannan kwamitin shi su gurfanar da shi idan an gane ganganci na yayi to za a sa shi biya kayayyakin mutane wanda sun kai hasara ta gehe ne idan ma abin ya ƙarfin mu shi ma mun ba mu za mu kai shi ga hukuma don ladabtar da shi ga abubuwan da hakuka al'umma wanda a bisa kanmu sunana alhaji ibrahim b ahmed ni ne vice chairman na masu canjin kuɗi a wannan jihar ta sokoto eh, da yake kasan ba mu daɗe ba da shigowa ofis domin gudanar da wannan jagoranci amma daga bakin shigowanmu yanzu wajen kwana arba'in zuwa hamsin mun ɗabbaƙar da wasu dokoki a kan membobinmu don gudun fadawa cikin asarori na sayan jabu ko abin da ya kama da haka yanzu dan kungiyar mu wanda ya sai kantafek bi ma'ana jabon kuɗi ko sefa ko dala ko iro ko fons in dai da karfe shida ne to bai ma fara tunkara 'yan kungiya da wannan matsala komi ya faru can tsakani da wannan mai ba zai fara kawo mana report officially ba amma inda rana ne kamar yadda muka aza muka aza dokan cewa duk wanda zai fita da kuɗin da ya fi naira miliyan ɗaya shine kuɗin dala dala dubu biyu su ne nemi wanda ya rake shi kaga in ya tafi shi ɗaya ɗauko abin shi to take yanke duk abin da hanyar da kungiya ka bi to tana bi ta mai hukunci don ta shi dukiyar mutane a hannun shi to akwai zargin cewa kamar membobin ku kamar ba haɗin kai sosai kamar ku ne ba ku fito da dokoki ba waɗanda za su sa misali za a yi musu hukunci daidai abin da suka aikata ko ko ina matsalar take duk yadda ka ga yau an ɗabbaka abu yakkon ɗaya yakkon biyu to sai zo da sassabci mu especially nan mu sokoto ko menene akwai alhorma saboda haka shi ya kasu wa dokokin da muke gawa amma muna dokoki kuma muna tsaurarawa muna ta tsakuwa nan adadi tsaro. Dangane da yadda jabun kudade suka ci gaba da yawaita hannayen jama'a a Najeriya kan yasa na tuntuɓi Musa Muhammad Lawal wani malami a Jami'a Usman Danfodio da ke Sokoto kuma masani akan tattalin arzikin Najeriya. Shin me yake haddasa wannan matsalar? Eh, idan ka dubi al'amuran tafiyar da kuɗaɗe irin na kasashen waje al'amuran ana gudanar da su ne kashi biyu akwai formal sector wanda gwamnati ke fitarwa kashi na biyu wanda normally ake kira informal sector a shi wannan na shi ne ke tattare da hatsari mai dimbin masu dimbin yawa saboda informal sector wanda kuma shi ne ginshikin ma'aikatan na Najeriya ya kasance duka abubuwan da ake yi ba a cikin ka'idoji suke ba kuma ba tare da la'akari da dokokin da aka kafa domin gudanar da al'amuran kuɗaɗe irin wayannan ba yawan bukatan kuɗaɗen kasashen waje shine ke ƙara haddasa mutane na yin duk abin da za su yi su ga cewa sun mallaki wayannan kudaden kasashen waje din ya kai lokacin da hatta eh, manya-manyan shaguna na kasan nan transaction din da za ka yi ka biya da kudaden kasashen waje hatta eh, makarantu da kuma asibitoci sun kai lokacin da ba sa karban naira sai eh, kudaden kasashen waje kuma su wanda suke kula da al'amuran nan sai sun bari abubuwa sun taɓarɓare sannan su fara maganan dokan mataki magana 'yan siyasa wannan dama ai ba yau aka fara ba suna da hanyoyin da suke dokan kudaden su su salwantar da su shirin boa hausa kasuwa a kai miki dole. To jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole daga sashen Hausa na muryar Amurka. Sai a tare mu wani mako domin jin wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Lamido Abubakar Sakkwato da na jagoranci shirin ke muku sallama. Kasuwa a kai miki dole. Farashi kan sauka. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. uwa maza da mata ina muku fatan alheri cikin suna isa almasihu suna na ba cire baciri magatakardar ikilisiyoyi duka na nijar a nan birnin yamai yau zan yi wa'azi na minti biyu cikin magana allah wasiƙa ta wi daga hannun bulus zuwa ga ɗan sanarwa ne a timotawa daga sura uku daga aya ɗaya zuwa aya biyar kan magana shine ƙarshen duniya ko ƙarshen zamani ya ce masa amma ka fahimta a zamanin ƙarshe za a sha wuya kware yadda ya kamata mu gane cikin wannan lokacin kadan shine lokacin da mutane suke yanzu abinda muke ganin muna fuskanta shine abinda magana Allah ta riga ta bayyana mutane ga sunan ba zaman lahiya mutane ba kamna mutane ba son juna ga sace-sace ga kashe-kashe ga ibada amma an an ka beta kaɗan sai a gani mutane zuciyarsu ta rube zuciyarsu ta lalace yaya za mu yi don mu ciwo kan wannan dole sai in dawo ga magana Allah dole sai in dawo ga tsoron Allah wannan kira shina zuwa ga shugabanninmu na Afirka duka zuwa ga al'ummai duka ya kamata mu yi hattara mu ba juna hannu mu zamna cikin salama in ba mu yi anniya ba rayuwar tantamu za ta tarwace a gaba ɗaya to wane ne zai ceto mu za mu ce Allah zai ceto mu wannan gaskiya ne amma Allah ya ba mu magana shi da mu yi amfani da ita da mu sami ceto ubangiji ya ba mu albarka ubangiji ya kare afirka ubangiji ya ba mu hikimar da za mu zama kuma mu tsarkake zuciyarmu mu yi tsoron Allah don saboda komi ba zai yi ba in babu tsoron Allah Allah sun ka ce in kunne ya shiya jiki ya tsira na gode kwarai madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar basir wadda ake kira da pile a turanci. basir cuta ce da ke haddasa kumburi rashin sukuni a wasu lokutan har da zubar jini ta duburar dan adam tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita dr lawal musa tahir da ke aiki da asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da wannan lokaci masu saurare barka da wannan lokaci to likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar basir ciwon basir wani ciwo ne wanda hanyoyin jini wanda suke a lebura wanda suke mai da jini zuwa zuciya wato a turance da likitanci ana kiransu A waɗannan hanyoyin jini su ne suke kumbura saboda haka shine ake cewa basir sun yi kama da irin kumburin da ake gani na hanyoyin jini a kafafu idan mace ta samu juna biyu a za a ga wasu hanyoyin jini da ke kafafunta sun girma sun yi burɗin burɗin to shigen irin waɗannan hanyoyin jini ne wanda suke a dubura suke kumbura shi ake cewa ciwon basir shin da wasu alamomi ake gane mutum na fama da basir? Akwai alamomi da dama da masu basir za su iya samu, amma waɗanda suka fi aka fi yawan samu mutum zai iya samun kaikayi ko ji ɗan zafi-zafi ta wajen dubura ko ya dai je wurin ya kumbura yana zafi ko bayan ya yi bayan gida ko kuma ya ji kumburi ko kuma ya ga wannan hanyoyin jinin da suka kumbura suna bullutsowa wani lokacin idan ya bayan gida ko in zai yi za su fito in ya ga masu koma a wani lokacin ba za su koma ba ya danganta ga a girman abin a wani lokacin kuma zubar da jini saboda haka akwai alamomi da dama da za su iya nuna cewar shi basir din to likita me ke kawo ciwon basir abubuwan da ke kawo basir abubuwa ne da suka shafi a dukkan abin da zai toshe komawar jini ta hanyar veins nan yayi sama zuwa zuciya wannan ya ya hada da wanda suke da matsalar yin kashi mai tauri misali su dade su yi yunkuri sosai kafin su bayan gida ko wanda yake da wani kumburi da cikin ko da yaushe a kumbure a dalilin da ya sa kenan mata masu jina biyu sukan iya samun suma a wannan ciwon basir saboda idan ɗa ya girma zai danne can saman dubura wanda zai hana jini ya koma sosai yadda ake so wanda sana'a shi ta kasance yana zama na tsawon lokaci da duk dalilin da zai iya kawo bayan gida ya tauri ko ya ke fita ko abin da zai kawo sai an yi nishi na tsawon lokaci kamar wanda suke da cutar fitsari fita fitsari fitsarinsu baya fita a hankali sai sun yi nishi da sauransu na tsawon lokaci to duk wannan abu ne da wato da ke sa prejo a cikin wannan hanyar jini sai ya kasance jinin bai koma ba ya taru sai hanyar jinin ta kumbura. Shin ciwon basir na ɗaukar lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana? Basir yana iya ɗaukar tsawon lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana. Misali idan a hankali a hankali hanyoyin jinin nan suke kumbura zai iya kenan zama yana karuwa kullum har sai ya kai lokacin da hanyoyin jinin sun yi girman da za su iya bada mata matsala kafin a gane shi. Suwaye masu kafi fi cin karo da cutar. Mutanen da suka fi samun hatsarin kamuwa da basir sun hada da masu juna biyu da kuma wanda shekarunsu suka haura hamsin da wanda suke yawan gudawa ko kuma wanda suke yin kwanaki ba su bayan gida ba kuma bayan gidan na ya zo mai tauri abinda ake ce constipation da kuma wanda suke zama na awanni tsawon lokaci da kuma wanda abincinsu babu abin a turanci ake ce fiber misali wanda abincin su babu irin su ganye irin su ganyaye ga sunan kala-kala dai ah, da kuma wanda sana'a shi ko yanayin aikin shi yana daukar ko daga abu mai nauyi da kuma wanda suke yin ma ah, abinda turanci ake cewa anal intercourse wato masu saduwa ta baya kenan waɗannan suna da cikin hatsarin waɗanda suke da hatsarin kamuwa da shi cutar basir. to likita yaya tsananin cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba to tsananin cutar basir ya danganta ga girman shi da kuma tsawon lokacin da ya ɗauka sannan ko Ah, yana komawa ko baya koma wanda masu hausawa ke cewa mai tsiro ko mara tsiro wato mai tsiro nan shine wanda yake fitowa wanda hanyoyin jinin nan sun girma sosai a wani lokaci za a iya samun matsala hanyar jinin nan ta fashe kuma mutum yana iya zubar da jini matuka daga wannan matsala shin ciwon basir na daga cikin cutukan da ake iya gado ciwon basir ba ciwo ne da ake gada ba amma akan iya samun shi idan ya kasance a cikin cikin dangi sana'a su ɗaya yanayin su iri ɗaya ne za ya kasance suna da matsalar su da yawa amma ba wai dan an yi gadon shi ba. To likita mutane kan danganta cutar ga shan zaƙi ko cin maiko shin mu'amala da zaƙi ko maiko na iya haddasa ko ta'azzara cutar? Kenan daga bayanin yadda ake su yake zuwa za a ga kenan ba shi da wani alaƙa da maganar maiko ko zaƙi sai dai idan abincin da ke ke mai ko zakin zai iya sa bayan gida ya yi tauri wato constipation amma in ba haka ba babu wani alaka da zai sa mutum ya samu basir shin basir ya kasu kashi nawa ne kuma wanne daga ciki aka fi cin karo da shi ciwon basir ya kasu kashi biyu wanda turanci ake cewa internal da external wato internal wanda yake can ciki kenan cikin dubura din da kuma external wanda yake daga wajen kofa da kuma waje-wajen dubura Shi shine kashi biyu kenan. To likita yaya yawan mutanen da ke fama da basir musamman ma a Najeriya? Akwai matsalar alkaluma akan yawan mutanen da suke da shi basur a Najeriya. Yawancin binciken da aka yi bincike ne wanda ya shafi asibitoci da kuma masu sana'o'i. Misali akan duba wanda sana'a su ta shafi zama sosai na tsawon lokaci to sai ka ga an yi bincike akan wannan sai a ce misali kashi kaza cikin kaza na masu sana'a bangare kaza suna da hemorrhoid amma dai yana da matukar tasiri sosai kamar wasu kasashen da alkaluma ba matsala ba ne kamar amerika ana maganar mutum ɗaya cikin mutum 20 yana da wannan cuta ta hemorrhoid sannan kuma mu a gida najeriya akwai wani bincike da aka taɓa yi misali a kaduna a cikin masu sana'ar a kusan mutum uku a cikin kowane biyar suna da wannan matsala ta uh, wato uh, basir to kuma akwai wani bincike da aka yi a kwara shi ma direbobi wanda suke aiki na tsawon lokaci masu doguwar masu bin doguwar hanya su ma an samu kusan mutum uku cikin kowane mutum biyar su ma haka suna da wannan ciwo na basu saboda haka yana da matukar tasiri a cikin al'umma to likita daga karshe wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da cutar basir da sauran ma cutuka baki daya To shawara ga masu sauraron mu dan mutum ya kare kanshi daga cutar basu da bukatar mutane su rinka cin abinci da ya shafi ganyaye da abin da ya shafi 'ya'yan itatuwa sannan kuma idan an ci abincin mutum rinka shan ruwa isasshe yadda bayan gida ba zai yi tauri ba sannan kuma duk lokacin da kaje kana bukatar ka amfani da bayan gidan nan to kada ka rike shi ka je ka amfani da bayan gidan saboda gudun kada ya tauri zai iya kawo matsalar basir sannan idan yanayin aikinka ya shafi na yanayi na zama ne kuma ya baka damar za ka iya dan tashi ka zagaya to ko yaya ka dan samu dama ka tashi sai ka dan zagaya ko da na minti biyu uku ne haka kafin ka ci gaba da zama zai taimaka matuka. ta masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.